老大哥。 idan dan pdp ya gani a cikin wannan ya dauka cewa ina ma pdp zagon kasa ne wannan matsalar shi idan dan apc ya ga dan apc a ciki ya ce ana ma apc a zagon kasa ne wannan matsalar shi ne ra'ayi ne yau idan mun ga da jam'iyyar pdp da apc gaba ɗaya sun gaza muna iya rungumin wata jam'iyyar a dora a gaba a najeriya sannan kuma ya taɓa yin wata talatin yana yin shari'a akan magana an shi zaben shi ko kuma ya ki samun zaɓe to me yasa duk waɗancan eh, matakai waɗanda za su sa a gyara jam'iyya a gyara demokaradiyya domin bacin babu su na baya zo su samu sauki a riƙa yin zaɓe sahihin zaɓe a riƙa yin abin da ya dace mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi wanda bai da haƙƙi dole ya haƙuri ba a kashe cin hanci da rashawa a Najeriya ba to wannan zai kashe Najeriya dole ne a mu tashi mu ba majalisa a wasu sanatoci sun zo sun ba da wayannan bills su shi ya sa muka muke muhawara da jama'a a kan wa'annan bills yawanci ma idan jam'iyyar da ta canza sheka da gare ta je kotu sai ka ga an shekara ɗaya biyu ma ba yanke hukunci to kaga babu wani kwarin gwiwa ka je kotu ko ka nemi hakinka ko jam'iyya ta nemi hakinta wannan shine shi yasa zaka ga 'yan siyasa sun mai da canza sheƙa kamar canjin riga. To alhamdulillahi zaɓe ne aka ce an yi kafin ce na ni ba na je gurin zaɓen ba ne amma an ce an yi zaɓe tunda an ce an yi zaɓe kuma babu wanda ya fito ya challenge ɗin zaɓen nan cewa zaɓen nan ba a yi shi bisa daidai ba. To tunda ni ba ɗan takara ba ne ko ba gane ba ta ina kuma zan fito in ce zaɓen nan bai yi daidai ba tunda babu wani rigima a cikin jihar Kaduna. to waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa. mataimakin shugaban kasa wasu banjo ya ce haɗin kan al'ummomi musamman hukumomin duniya da na yankuna da hukumomin kuɗi zai magance canja gwamnati da hana juyin mulki ya bayyana haka ne a lokacin da ya karbi ministan kasar ingila afirka biki ford wanda ya samu wakilcin wakilin turai a najeriya ketronia link a ziyarar da suka kawo a fadar shugaban kasa da ke bila abuja mataimakin shugaban kasan ya yi jawabi akan rashin amincewa ga shugabannin kungiyar kasashen yammaci akan juyin mulkin da ya faru a nahiyar a cewarsa akwai mai da hankali sosai da ake ci gaba da yi a yankin musamman musamman ma a yankin ta Afirka ta yamma. Ina ga dole mu duba tare da magance juyin mulki da kuma waɗanda suke son karɓe gwamnati ta kowane hali. Kungiyar marubutan Arewa wato Arewa Media Writers karkashin jagorancin shugaban kungiyar na ƙasa Comrade Abbas Sani Fantami tana kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo ƙarshen wahalar man fetur a Najeriya. A kwanan nan ne dai al'ummar Najeriya suka wayi gari da karancin man fetur a gidajen mai wanda hakan ya sa ya yi tsada lamarin da al'umma suka shiga cikin tashin hankali. Kungiyar ta samu ƙorafi daga al'ummar Najeriya kan karancin mai a jihohin ƙasar wanda hakan ya haifar da tsadar mai inda kungiyar ta kira da babban murya zuwa ga gwamnatin tarayya tarayya da waɗanda abin ya shafa da su dubi halin da al'umma ke ciki su kawo ƙarshen wannan matsala cikin gaggawa. Gwamna Nasiru ‘yan a tiku ba gudu na jihar Kebbi sukan bayyana cewa jam'iyyar APC mai mulki ta tura kujerar shugabancin jam'iyya ga yankin Arewa gabanin zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Sun bayyana haka ne a yayin da suke amsa tambayar jaridar Daily Trust a wani taron manema labarai da suka gudanar bayan ganawa da shugaba Buhari game da lamuran jam'iyyar. ‘Yan Rufa'i ya ce jam'iyyar ta amince da sauya mukaman da bawa kowa kowa a kansu a kwamitin ayyuka na ƙasa ga tsakanin sassan arewa da kudancin ƙasar nan gabanin taron gangamin jam'iyyar apc na ƙasa da za a yi a ranar 26 ga watan maris shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙara yaba wa kansa inda ya ce ba zai sanya hannu ba da har yanzu ba a kammala ayyukan hanyoyin sufurin legas zuwa ibadan ba a cewar sa da yanzu da kafa jama'a suke zuwa abuja daga legas a ranar talata ne dai shugaba buhari ya ce ya jajirce akan kammala ababen more rayuwa da ya samar wasu yankunan saukin rayuwa musamman kammala titi tituna da hanyar jiragen kasa daga Ibadan zuwa lagos Shugaban kasan ya shaida wa wakilan da suka kai masa ziyara ne daga Kaduna, wanda sarkin zazzau Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli da mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hadiza Sabuwar Balarabe suka jagoranta. Ƙungiyoyin fararen hula sun gudanar da zanga-zanga a Abuja. domin matsawar shugaban kasa Muhammadu Buhari lamba da ya sanya hannu akan kudirin dokar zaben shekara ta 2022 kungiyoyin sun yi zanga zanga ne domin neman shugaban ya yi abin da ya dace inda suka ce rashin sa hannu a gudurin dokar ka iya sa a makaro a shirin tunkarar zaben shekara ta 2023 kungiyoyin sun ce doka ta tanadin cewa hukumar zabe ta sanar da takamaimai ranakun zabe shekara guda kafin zuwan lokutan a baya dai shugaba Buhari ya shanana ta alkawarin inganta zabe a zauruka da dama kamar a zauren cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta Amurka rashin sanya hannu akan dokar ballantana a tabbatar da ta fara aiki ka iya sanyaya gwiwar 'yan ƙasa. Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce kofar yin sulhu a buɗe take tsakanin su da tsakin sanata Ibrahim Shekarau Gwamnan ya bayyana haka ne a cikin wata tattaunawarsa da sashen Hausa na BBC inda ya ce yanzu lokaci ne na tafiya tare da mayar da hankali kan harkokin ci gaban jam'iyya. Gwamna Ganduje ya kara da cewa muna roƙon yan uwanmu su zo a haɗa kai baki ɗaya domin a yi wannan tafiya tare sannan kuma ina son in sanar da 'yan jam'iyya cewa a ɗaura ɗamara domin yanzu za a shiga gwagwarmayar zaɓe. Kazalika Ganduje ya ce idan ana so a shirya ba a duba abubuwan da suka faru a baya yana mai cewa fatan su shine su zo su zama tsintsiya madaurin ki daya a makon da ya gabata ne dai kotun ɗaukaka kara da ke abuja tabbatar da abdullahi abbas na tsagen ganduje a matsayin sahihin shugaban jam'iyyar apc a jihar kano bayan kwashe tsawon lokaci ana fama da rikicin shugabanci tsakanin tsagen su da na sanatan kano ta tsakiya ibrahim shekarau ƙarshen labaran siyasar kenan Masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka, barkan mu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. matsalar rashin tsaro da shirin turbar demokuraɗiyya da sauran shirye-shirye da gidan rediyo da talabijin na Liberty ke tattaunawa akai a kullum. Matsala ce da ta daɗe tana yi wa al'ummar Najeriya tana ciwa al'ummar Najeriya tuwo a ƙwarya. kai hatta gwamnati ta daɗe tana kokawa dangane da irin yadda matsalar rashin tsaro duk da irin kokarin da take yi yakici yakici wakiliyar wakiliyarmu na farfajiyar majalisar dattawa maryam zakari ta yi nasarar tattaunawa da ɗan majalisa da ya fito daga jihar taraba mai suna abubakar yusuf abubakar wanda ya tabbatar mata da cewa matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a najeriya ba sabon abu bane matsala ce da ta daɗe tana ciwa al'ummar najeriya tuwo a amma kuma ya ce gwamnati tana kokari wajen ganin ta magance wannan matsala na rashin tsaro to well alhamdulillahi um, zan fara da cewa a uh, wa'annan uh, kadarori da muke so mu aiwatar dokokin da muke so mu aiwatar shine da zai ba da ƙarfi ga fada da cin hanci da rashawa a najeriya ana so a gera aikin su efcc ne da su icpc da nfiu da sauransu to dama can idan za a yi wannan dole sai an kawo wannan dandalin sauraron ba a cin jama'a ne kuma duk wa'anda suke da koke-kokensu akan wa'annan da kuma wa'anda suke da wasu ah, maganganu da za su kara kan wa'annan ah, dokokin da muke so mu sai su zo su yi magana a kai so akwai muhimmanci sabili da kamar da na ce shi president muhammad buhari ya ce idan fa ba a kashe cin hanci da rashawa a najeriya ba to wannan zai kashe najeriya to dole ne a ah, mu tashi mu kwa majalisa wasu sanatoci sun zo sun ba da wayannan bills su shi ya sa muka muke mahawara da jama'a a kan wayannan bills ya za ka ayyana wannan yaƙi da cin hanci da rashawa ganin cewa gwamnatin apc dinnan ta kusa shekara bakwai tana wannan yaƙi kana ganin anya za a samu nasarar wannan al'amari kuwa ba apc kai ba ai ana wannan faɗan tun lokacin da aka kirkiro najeriya ai ba yanzu aka fara faɗan ba kuma ba za a kare faɗan yanzu ba sabili da you know a dole sai kowane ɗan najeriya ya ɗauka akan shi ne faɗan nan nashi ne ba na gwamnati ba faɗan nan na kowa ne akwai abin da nake cewa ni a gani na inda za a bar ni eh, in yi aiki a kai ai ni zan ce you know faɗa fada kan cin hanci da rashawa abu ne ba na mutum shi kaɗai ba zai zamanta kamar na iyali ne ma gaba gida idan idan aka kama yi a mai gida akan yayi an kama shi da wannan laifin ai ya kamata yi a matarsa ta shiga ciki ya'yan shi su shiga ciki yan uwansa don sun san su ma yi suna samun A benefit na wannan you know, cin hanci da rashawa da yake so ni a gani na kowane ɗan najeriya dole ne ya tashi ya koma wa allah you know, a ga wannan gera shi yasa mu apc muka ce you know, change begin with me you know, a in, a in, in sharia it is called you know, a jihadil nafsi you know, dole ne mu yaƙi eh, zukatanmu mu tabbatar you a wannan da muke you know gera za mu tashi mu ba ba na mutum da ba ne dan majalisar dattawa da ya fito daga jihar taraba kenan sanata abubakar yusuf abubakar a yayin da suke tattaunawa da abokiyar aikin ta majalisar dattawa maryam zakai dangane da batun matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a najeriya baya ga batun matsalar rashin tsaro sai kuma batun kundin gyaran mulkin zaben najeriya matasa a nan babban birnin tarayya abuja sun gudanar da wani zanga-zanga ta lumana domin matsawa gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ko kuma shi shugaban ƙasa muhammadu buhari kansa domin ganin ya sa hannu a ƙudurin gyaran kundin zaben najeriya wannan ya samo asali ne dai bayan da a watannin da suka gabata ko kuma mu ce a makonni da suka gabata hukumar nan ta zaɓe mai zaman kanta wato inec take bayyana cewa mai yiwuwa za ta sauya ranar da za ta gudanar da babban zaɓe na ƙasa a zaben shekara ta 2023 mai tafe kasancewar shugaban kasa muhammadu buhari ya ki sanya hannu a wannan doka bayan matasan sun gudanar da zanga-zanga ne sai na tuntubi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan najeriya kuma shugaban rundunar talakawa ta najeriya kwamar imrana wadanas wanda ya tabbatar min da cewa ai ya zama wajibi matasan najeriya su gudanar da zanga-zanga saboda irin matsalolin da ake fuskanta eh gaskiya ne yin hakan yana da fa'ida domin mu matasa damar mu ce ake amfani da ita haƙƙinmu ne ake taushewa sararinmu ne ake nema a taushe yanzu ka kalli duk wanda ya shekara 60 a najeriya ai ya riga ya ci lokacin shi balle a ce wanda ya ci shekara 70 balle a ce wanda ya shekara 80 to waɗansu sun ci lokacinsu sun ci na 'yansu yanzu na jikokinsu masu ke ci wanda ya kamata matasa mu fahimci cewa in har ba a samu damar da aka gyara ƙasar nan yanzu ba to matsalar da za mu fuskanta ba ta da iyaka sannan mu kuma na bayan mu in suka zo ba su yi mana adalci ba mu nan in ka lura sai dai mu ce za mu su zanga-zanga ko mai ta ihu ko mai ta kwara tsiya irin wannan wanda muke a gidan rediyo da jarida da talabijin mm. ina tabbatar maka na bayan mu in suka dawo magana ce ta buku da zagi da cewa domin za su ce mai kai mana wace gudunmuwa ka bada da abu kaza ya faru mai kai da abu kaza ya faru mai kai ai tsakani da Allah shi janar muhammadu buhari a matsayin shi na shugaban kasa ya kamata ya kalla kuma ya tuna abin da ya faru da shi dubu biyu da uku. ya kalla ya tuna abin da ya faru da shi dubu biyu da bakwai. ya kula ya kalla abin da ya faru da shi ɗaya wa'annan shekarun da na gaya maka babu shekarar da bai zuwa kotu domin an mashi ba daidai ba domin an mashi son zuciya domin yana ganin kamar ya ci zaɓe ba a bashi ba sannan ina gaya maka tsakanin dubu biyu da uku zuwa dubu biyu da bakwai. Allah ya ji kan mai gida Alhaji Wadanas dalilin da ya sa ya kawo jam'iyyar PSP kenan tunanin cewa jam'iyyar ampp sun ba mai girma janar buhari takara a 2003 sannan irin muhawara da kai da ruwa da aka yi aka kai aka kawo yake tunanin in Allah ya mana tsawancin kwana zuwa 2007 ba dole bane ya samu wannan dalilin da yasa aka je aka kawo jam'iyyar PSP kenan wai dan yi mishi gata domin a waye gari cewa in can ma an rihe shi nan a yi saboda tasiri da kyakkyawan zato da suke da shi akan in ya samu damanin zai zai sannan kuma ya taɓa yin wata talatin yana yin shari'a akan magana an ansha zaɓen shi ko kuma ya ƙi samun zaɓe to me yasa duk waɗancan eh, matakai waɗanda za su sa a gyara jam'iyya a gyara demokaradiyya domin bacin babu su na baya zo su samu sauki a riƙa yin zaɓe sahihin zaɓe a riƙa yin abin da ya dace mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi wanda bai da haƙƙi dole ya haƙuri me zai hana a zo a gyara abin da dole ne ka koma kana yin demokaradiyya abin da ake kira demokaradiyya kana bin mutane kana neman alfarma kana bin mutane kana kyautata musu kana bin mutane kana tausaya musu kana bin mutane kana cika alƙawuran da kuka da su kana bin mutane kana kawo musu ci gaba na rayuwa da kuma na kasashen su sai aka waye gari kuma duk irin wa'annan da abu da ya sani wanda ba abin da bai gani ba abin da bai je ba abin da bai hawa da shi ba a ce wai har an kai wannan munzulin da zai ce ba zai sa ma hukumar nan hannu ba dalili kuwa ai wannan abu sai da yasa aka karanta aka karanta ce bai yarda abu kaza bai yarda abu kaza ba aka cire abin da ce bai yarda shi ba sannan aka ƙara dawo mishi da shi yanzu me ya tunanin shi ko kuma me yake jira to ya kamata al'umma su fito su nuna mishi damuwa da bacin rai wanda labarin da nake baka abubuwa da suke faruwa ƙasar nan inda ba shi bane a matsayin shugaban ƙasa da da shi da sauran al'umma za a jagoranci zanga-zanga mun yi zanga-zanga da su 2011 mun yi zanga-zanga da su 2012 me yasa yanzu su kuma har ya kamata a ce suna yin maganin yin zanga-zanga nan a'a ba wai abin da za su yi domin kada a yi zanga-zanga ba a ta ƙarfi ake so a rika mutane a hana su zanga-zanga a hana su kokawa a hana su haɗa ra'ayoyinsu wannan ba demokaradiyya ba ne. Kwamaran Imrana Wadanas kenan shugaban kungiyar nan ta rundunar talakawan Najeriya a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da batun zanga-zanga. ta lumana da wasu matasa suka gudanar a nan babban birnin tarayya abuja to baya ga zanga-zangar da matasa suka gudanar a nan babban birnin tarayya abuja shirin turba demokuraɗiyya zai koma ɓangaren siyasar najeriya musamman a cikin gidan jam'iyyar apc da kuma na pdp har ma da sauran jam'iyyun siyasar najeriya to gabanin zaɓuɓɓuka musamman na 2023 mun samu rahotanni da ke tabbatar mana da cewa Ɗan majalisun dattawa da dama suna sauya shika wani lokaci daga jam'iyyar pdp da kuma zuwa jam'iyyar apc wani lokaci daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp ya danganta da inda ɗan majalisa ya tabbatar da cewa zai samu sukuni kuma za a ba shi takara a zaben shekara ta 2023 mai tafe wannan ya samu tuntuɓi malamin jami'a da ke jihar nasarawa farfesa usaini tukur wanda ya ce sauya shika a siyasar najeriya ba sabon abu bane amma kuma ya tabbatar mana da cewa har yanzu dimokuraɗiyyar najeriya tana tangal sannan kuma 'yan siyasar najeriya akwai sauran aiki a gabansu a eh, dama sauya shika ya zama kamar farilla eh. ba ma ba 'yan siyasa a najeriya eh. da a jamhuriya ta farko idan ka sauya sheka eh. daga kowace jam'iyya duk kujerar da kake rike da ita a wannan jam'iyyar zaka bar zaka sauka daga mukamin ne in kana dan majalisar tarayya ne ko na jiha ko minista ko a to zaka bar jam'iyyar ka bar mukamin to wannan yakan hana wasu su canza sheka to a yanzu ma akwai doka dokar ita ce idan zaka shanya canza sheka sai idan har akwai rikici a cikin jam'iyyar ku eh saboda haka in akwai rikici to kana iya canza shiga to da yake a ƙasar nan ba amfani da doka doka tana shafan wasu 'yan tsiraru ne wanda ba su da galihu to sai ka ga eh, a kawai da zaran mutum ya sha koko ta yi masa karo sai ce ya canza jam'iyya E kuma ba wanda zai ce masa me yasa yawanci ma idan jam'iyyar da ta canza sheka da gare ta ta je kotu sai kaga an shekara ɗaya biyu ma ba a yanke hukunci to kaga babu wani kwarin gwiwa ka je kotu ko ka nemi hakinka ko jam'iyya ta nemi hakinta mm. wannan ne shi yasa zaka ga 'yan siyasa sun mai da canza sheka kamar canjin riga yanzu nan ka canza riga ka sauya eh, shi ne mafi sauki ka sauya jam'iyya to amma babban abin da yasa ake canza sheka 'yan siyasar mu suke ne babu alƙibla a siyasar mm. babu aƙida babu manufa manufar ita ce me nake bukata a wata jam'iyya zan samu in zan samu zan tsallaka har ma in yi kirarin cewa ina da magoya baya mun canza shiga wannan ko ba haka bane idan da akwai aƙida a jam'iyya akwai alƙibla a jam'iyya to mutum yakan duba manufar jam'iyyar idan babu a wata jam'iyya ba zai koma ba mm. idan kuma akwai saɓani da rikici a cikin jam'iyyar to ƙoƙari ake a samu da cijai su sasanta to kuma abin takaici a yau a jam'iyyun najeriya babu da cije babu su sam sam sam domin kowa bukatarsa yake so a biya masa saboda haka ko ya zama duk shekarunsa ya zama yaron gona duk shekarunsa ya zama yaron dan wani dan majalisa ko ya zama shugaban jam'iyya sai a rika juya shi kamar yadda ake juya waina a kasko to wannan shine ita ce babbar matsalar da ta ta jawo mana canza sheka a siyasar najeriya malamin jami'a da ke jihar nasarawa kenan farfesa Usain tukur a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da kakar sauya sheka da 'yan siyasar najeriya suka bullo da ita daga batun kakar sauya sheka sai kuma wani batun shi ma na sauya sheka ko kuma mace yana da alamu na sauya sheka daga jam'iyyar pdp zuwa wasu jam'iyyu da kuma jam'iyyar apc zuwa wata jam'iyya daban wanda har yanzu basu bayyana ba a taron da injiniya dr rabi'u musa kwankwaso ya kira a nan babban birnin tarayya abuja tsohon gwamnan jihar kano kuma tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi'u musa kwankwaso ya tabbatar da cewa taron da suka gudanar wata alama ce da ke nuna cewa al'ummar najeriya sun matsu a kan irin matsalolin da suke fuskanta da wannan gwamnati a cikin tambayoyin da na yi wa mahalarta wannan taro da suka halarta sun tabbatar min da cewa taron bai da nasaba da batun jam'iyyar apc ko kuma jam'iyyar pdp wani salo ne na batun sauya fasalin ƙasar nan amma kuma duk da haka mun tuntuɓe su mun tuntuɓe su domin su bayyana mana inda suka dusa idan suka fita daga jam'iyyar pdp ko kuma suka fita daga jam'iyyar apc amma sun tabbatar mana da cewa lokaci bai yi ba da za su iya bayyana mana inda suka dusa sun kuma tabbatar tabbatarwa manema labarai cewa muna gaugawan sanin inda suka dusa amma sun tabbatar mana da cewa mu zira ido nan da lokaci kaɗan za mu ga inda suka dusa ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro wanda ya fito daga jihar kaduna abubakar umar yalimar bomo wanda na hannun daman sanata suleiman hunkuyi ne daga jihar kaduna wanda nan ma ake ta za a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pdp musamman akan batun wanda zai fito takarar gwamnan jihar kaduna a wannan jam'iyya ya dai tabbatar mun da cewa tafiyar da suka ɗauko tafiya ce kuma tallace mai kyau wanda suke neman al'ummar najeriya su zo su goyi bayan su amma da na koma jihar kaduna akan tambayar da ne masa ya tabbatar da cewa ma dai jam'iyyar pdp a jihar kaduna bata shirya karɓan mulki ba ga 'yan najeriya taro ne waɗanda yake an daɗe ba a yi irin shi ba a ƙasar najeriya wato in 'yan najeriya za su koma baya su gane halin da ƙasar da ke ciki da yanayin da aka kawo jam'iyyar apc a najeriya na canji domin mutane sun fara fadawa ramuka aka zo da apc don ta fisgo su a cikin waɗannan rami bayan ta ci gaba da mulkin ta kusa hada shekara takwas ɗinta yan najeriya kuma ba su ga canjin da suke bukata ba to kaga kenan jam'iyyun nan guda biyu waɗanda ake ganin suna da ƙarfi a najeriya sun ba da domin jam'iyyar apc da jam'iyyar pdp pdp da mu an kare ita ne an ce ta gaba to yau ga apc ita kuma ta zo sai ta kuma pdp ma lalace wannan zama da kuga an tsaya an haɗu masu tunani iri ɗaya ku suka haɗu suka ce ko mai mafita ne a wannan halin da muke ciki a siyasance a najeriya shi ne sai aka kafa wannan tafiya da international movement domin ita wannan tafiyan ke kokari ta fusko tsari da ake ganin za ta fitar da 'yan najeriya a cikin wannan kangin da ake ciki wani jam'iyyar nan guda biyu suka jefa najeriya a ciki jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc domin har yanzu duk wanda ke cikin sauran jam'iyyar suna cikin jam'iyyar wannan movement mun ce pdp ta gaza an kada ita an zaɓi apc ita kuma apc ta gaba yanzu to mai mafita ita muke nema a yanzu ita wannan movement din ita ne ta zama wani inuwa na neman mafitan da ɗan najeriya zai samu kuma ya samu sa'ida a cikin ta saboda haka idan ɗan pdp ya ganna a cikin wannan ya ɗauka cewa ina ma pdp zagon ƙasa ne wannan matsalar shi idan ɗan apc ya ga ɗan apc a ciki ya ce ana ma apc matsalar a zagon ƙasa ne wannan matsalar shi jam'iyyar ra'ayi ne yau idan mun ga da jam'iyyar pdp da apc sun gaba ɗaya sun gaza muna iya rungumar wata jam'iyyar a ɗora a gaba a najeriya a kuma ci gaba da aiki don an ce mutane su ne kasuwa ba tare da rumfuna ba eh to akwai waya gaskiya inda dai an tafi a haka a yadda pdp take a rarrabe a ce za ta ci zaɓe ba za ta iya cin zaɓe a jihar kaduna ba a misali zan baka misali zaɓuɓɓan da aka yi a ƙananan hukumomi wanda pdp take ganin ta samu wasu ƙananan hukumomi da kansiloli da take ganin kamar cewa shine ke nuna cewa za ta iya cin zaɓe a an yi haka a baya zaɓen da aka yi na 2019 kafin a yi shi an yi zaɓen ƙananan hukumomi jami'ai pdp ta samu kujeru da yawa sai ana ganin suna ganin cewa kun wannan zaɓe ya zo ko da da danniyansu da burɗiyansu za su yi da rashin mutuncin da za su yi za su yi cin zaɓe sai ya zama ba haka wani ba ci zaɓen ba haka yanzu ma saboda ita pdp a jihar kaduna wasu mutane ne kwaya biyu ko uku suka rike suka sa a ju idan ba kana ɗaya daga cikin su ba bayan za ka zama wani ba cikin jam'iyyar pdp to harka ne kuma na al'umma so idan suka kara rike ta suka sa ta a cikin ajiyu in zaɓe ya zo na 2023 ai mutane za su kauce na su ba su wuri su zaɓi abin da ya kamata mafitan kenan a yanzu wannan da national movement din da aka kawo ta talakawa su rungumi wannan tafiya domin harka ce aka kawo shi wanda zai kwaci talakawa a hannun azzalumai da rashin tsaro da abubuwa da ya gasu nan barkatai wanda ma ka tsala safa za ka iya ɗaukar lokaci kwarai da gaske to wannan tafiyan tafiya ne talakawa tafiya ne na al'umma wanda yake waɗannan da baya abubuwan da suka yi na ba daɗi wannan tafiyan take so ta gyara a ciki idan ka lura za ka ga jagoran tafiyan wanda ya hassasa wannan tafiyan dr musa kwankwaso kowa ya san shi na talakawa ne kuma kowa ya san irin matsayin shi kowa ya san shi kuma a tsarin siyasa a najeriya inda talaka yake nan yake saboda haka wannan tafiya shine na al'umma wannan tafiya shine na talakawa a zo a rungumi wannan tafiya domin a ceto najeriya a cikin tsakanin yankin jibo a jam'iyyar pdp da ke jihar kaduna kenan kuma na hannun daman sanata suleiman hulɓi mai suna umar abubakar yariman bomo a yayin da ya halarci wani taro a nan babban birnin tarayya abuja wanda injiniya dr rabi'u musa kwankwaso ya kira tara inda aka samu tururuwan matasa daga lungu da sako kai daga jihohi 36 na najeriya a ciki hadda nan babban birnin tarayya abuja to ɗaya daga cikin kuma 'yan siyasa duk dai a jihar kaduna mai suna abdullahi umar nalema shi ma ya gaizaro shirin turbar demokuraɗiyya a nan babban birnin tarayya abuja inda abokin aikin lawal abdulkadir dokan ne ya samu nasarar tattaunawa da shi dangane da batun zaben da inji dangane da batun taron da injiniya da rabi musa kwankwaso ya kira a nan babban birnin tarayya abuja to alhamdulillahi ko ba komi dai a da ina daga cin wanda nake goyon bayan ga gamna mai malabu ni a lokacin da aka bashi shugaban riko na jam'iyyar apc kuma muka ga ya fara tafiyar da jam'iyyar a yadda ya kamata jam'iyyar ta fara ɗaukan seti tun a wancan lokacin to daga baya kuma sai muka duba muka ga abubuwan suna tafiyar hawainiya kuma wannan eh, ya ta'allaka ne da jihohi irin rigingimun da suke jihohi wanda da wannan rigingimun da suke jihohi ba za ka iya ɗauko waɗannan jihohin ka kawo su a filin convention ba kuma ana hakika su da allah ya ba rukon jam'iyyar nan wannan kuskuren nasu ne bayan nasu ne sannan kuma ita kanta jam'iyyar an gina mata rigingimu gaba ɗaya a jihohi na ce an rigin an gina mata lemu a jihohi gaba daya ka san duk jam'iyya tana da uba a jiha uba a jiha shine gwamnan jiha to yawanci gwamnonin jihar jihohi ba sa daukan 'ya'yan jam'iyya a tafi a dunkule za su ware 'yan bora da 'yan mowa su 'yan mowa din su ne nasu 'yan mowa su kuma suna yakan 'yan bora din su mai da su makiya da karfin tsiya su mai da su 'yan adawa da karfin tsiya a cikin gida wannan shine matsalar da ta faru a cikin apc jam'iyyar apc ta kasa zaman lafiya a nigeria. to alhamdulillahi zaɓe ne aka ce an yi kafin ce na ni ba na je gurin zaɓen ba ne amma an ce an yi zaɓe tunda an ce an yi zaɓe kuma babu wanda ya fito ya challenge din zaɓen nan cewa zaɓen nan ba a yi shi bisa daidai ba to tun da ni ba dan takara bane ko ba gane ba ta ina kuma zan fito in ce a zaben nan bai yi daidai ba tun da babu wani rigima a cikin jihar kaduna a jam'iyyar apc wannan shine abin da na sani kenan ka nufin ka gamsu da yadda aka gudanar da wannan zaɓe a jihar kaduna to ai ko ban gamsu ba ko ban gamsu ba ma yan wato mabiya sun gamsu ko da ni ban gamsu ba ni ba komai da ni a apc a jihar kaduna yanzu kuma ba a ni zama cikin mutum bakwai wanda suka kawo gwamnatin malam nasiru ahmed ɗan rufai ba kuma har ya zuwa yanzu ban ɗauke shi a matsayin maki ba saboda na gamsu da ayyukan da yake yi na gina sabuwar jihar kaduna amma kuskure ɗaya ne a cikin gwamnatin wanda yake tun ranar da aka fara gwamnatin jihar kaduna shi bai tafi da 'yan siyasa a cikin ajihun siyasarsa ba kafin ce na ya ce shi aiki ya zo yi kuma aikin yake kan yi har yanzu bai waiwayi 'yan siyasar da suka yi ma jam'iyyar apc bauta a jihar kaduna ba ni ba na bin jam'iyyar apc ba shi kafin ce na kuma ayyukan da na yi na yi ne don a kafa gwamnati kuma an kafa gwamnati ba na neman komi a gurinta alhamdulillahi allah ya rufa mana asiri ina cikin koshin lafiya kuma ina ci ina sha da sauransu to shi kana ga rashin da har yanzu da aka kasa ɗinke barakar da ke jihohi ne yasa aka ɗage wannan babban taro na jam'iyyar koko dole ne mana rigingimu ne da yawa a jihohi kusan guda goma sha biyu kusan jihohi guda goma sha biyu akwai rigingimu waɗansu jihohin kuma rigingimun suna kwance ne sakamakon 'yan siyasar sun zama mata ko a kaduna ya akwai rigima akwai rigingimun amma su 'yan siyasan da suke kiran kansu 'yan siyasa kusan kamar sun zama mata ne kafin ce na tunda ba su fito sun yi challenging ba ai kaga dole ka ce ba rigima ba wanda ya fito ya challenge akan abin da malam nasiru amir yan rufai ko kuma jam'iyyar apc ta zo ta gudanar a jihar kaduna mutane da yawa sun sai fom ba amma ba su ma sun shiga cikin zaben ba ba su ma ga hanyar yin zaben ba cikin iko ubangiji an taru ne a hall aka ce an yi consensus da aka ce an yi consensus din babu kuma wani wanda ya ja kafin ce na idan da akwai rigima ai ja ake yi in an ja kuma za a tafi har kotu to babu wanda ya zo ya ce yana ja ko dan an hana ko dan ya ji ya sai fom an hana shi takara ko kuma ga wata kungiya da ta haɗa kanta guri guda suna da ɗan takarar chairman suna da vice chairman sakatare da waye da waye su ma sun zauna sun yi zonin kafin ce na kuma ba su fito sun yi challenging cewa an hana su an hana su shiga zaɓe ba kafin tun da ba su fito sun yi challenge ba kaga it means ana zaune lafiya a jam'iyyar apc a jihar kaduna wannan shi ne gaskiyar magana abdullahi umar na nema kenan jigo a jam'iyyar apc da ke jihar kaduna a wata ziyara da ya kawo nan gidan rediyo da talabijin na libati da ke abuja inda abokin aikin mu lawal abdulkadir dokar dare ya samu nasarar tattaunawa da shi to yanzu kuma sai wasiƙa nan ta malam tilau tare da ashuru sani bazanga Malam ya ce ba cinya ba kafa <laughs> baya ha wai wasu na cewa ba cinya ba ka tare to koma dai menene ni ban tare maku komai ba in ji Malam don kuwa ba na ganin ranar wannan a haka kawai sai ku ɗan kuntulo wancan sai ku je ku ɗan tsungulo wancan sai kuma ku tsakuro wancan ku dai bukata ta kibiya a ganin dama ku komai asali sai ku ne kun dai zamanto ba wanda ya isa ya fito ya shigo cikin filin nan sai da yarda ko izini ko tunani ya zama makoma naku haba ai mun dai gano ku 'ya'yan maguna sun taru da ma dai 'ya'yan shaho kuma abin da suka ɗauko har da cin na da ma waɗannan miyagun macizai sun shigo su a cikin kogon dutse da tunanin komai sai sun bata tunda dai ba su samu nasara a cikin hidimarsu ba abin da suka ga ba su da ruwa da tsaki to su sai sun bi sun zamanto kada a su dama ruwa ko ba da su sha ba kenan kadangarin bakin tulu ne eh to a baku ku bata ruwa a taba ku kuma a kattu Allah wadaran na kai lalace raƙumin dawa ya hango na gida hmm, malam tanau ya ce cibirin nan nagi dan garin masgari o to mu dai tunda taba take ba mu taba ganin ta taba tabo ba amma tunda kun yadda kun ce ga kwabo kai kwano kano to ba za mu ce maku a'a ba ai hangen dala ba shine shiga birnin ba zancen da ake ciki maganar ba ku yadda da e ko a'a ba kuma ba kwa ganin dama bare hagu ba ruwanku da wajen kan balle ku koma ƙafafu to ku yanzu kuna tsakiya ne kuma a nan ne ake ta zabga bakar cuta da ma cutarwa ga al'ummata da makusanta da ma masoya to mu ma ba za mu yarda da tsarin ku ba in ji goga malam tanau mun dai gane wayan a ci ke ta jawo a kori kare daga gindin dinya haba ina dalili komai sai ku ce sai ku kuma komai in ba ku ba ba wanda ya isa ba wanda ya iya wai abin ma hadda cin danko da bakin kaza ikon Allah to amma ga fili ga doki a ci gaba da su kuwa idan kere na yawo kuma kai na yawo to za a haɗu kun ga matukar aka yi wasa zancen da ake na gwada ruwa da na gaba to na bayan ma ba zai tsallake ba don kuwa ana iya cewa yanzu kun jefa talakan ƙasa a gaban sayaki kenan kura tana can a baya mun kusan ko ina ka nufa ba sauki wanda ya hau bishiya musamman irin ta giginya kuma ƙasa garijiya to bai san abin da zai tarar ba in ba maciji akwai wani falalan dutse in ya faɗa kun ga Aishi shi kenan kurungus zancen da ake kun kira ruwa amma za mu bari mu ga ko za su yarda su al'umman ku yi masu tsakiyar da ba ruwa Ƙarken wasikar malam ta nauke nan a wannan rana ku ta lafiya wasiƙar malam tinau kenan wanda ashiru sani ba zanga ya karanto muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramadan injiniya balarabe muhammad bello a kulliyomi shi ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku duk a madadin su ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar umar abubakar malali nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu tara gobe a daidai wannan lokaci domin jin wani sabon shirin mu kasance lafiya